Hashimu Umaru barka da warhaka. Barka. Wannan nasara wasu na danganta da cewa wani sabon salo ne bayan share shekaru ashirin na sake haɗa kawuna 'yan ƙasar Faransa. Ya ke kallon wannan gagarumin tarbe da kuma halin da ma ƙungiyar ta ƙasar Faransa ta samu kanta bayan wannan nasara? ajiya ni abin da yake yake ya bani armashi cikin wannan abu shi ne eh, cikin da aka ma kowa ya zagure yi to waje aka yi ta sallah aka yi ta kiɗe-kiɗe aka yi ta raye har da masu eh, masu faɗa-faɗa ma ana samu lalle ke wannan abu ana iya a ce yana kawo eh, bunƙasa ta wajen tattalin arzikin ƙasa saboda abubuwan da ake iya a sha abubuwan da ake iya a ci sannan da ake jiya ba ka iya tafiya da akalla kuɗi wanda aka kaci ciki wajen matasa ana iya ajiye lalle wannan abu yana kawo sa matasa su gane menene kishin kasa menene ya kamata a yi da sunan kasa a jiya da yake mun gani ba 'yan ƙasar waranci kaɗai ba 'yan ƙasar duniya ya kamata su lura su gane wannan abubuwa suna da muhimmanci sosai a mu kamar ƙasashen na nijar wannan ya kamata mu ce abubuwa irin wannan suna kawo kishin kasa suna kawo karuwar ƙasa ya kamata kowa ya tashi idan irin wa'annan abu suka faru mu kama saboda a ci gaba ina ina cewa zama zanima 'yan kasar faransi da ba daya barka ina ma matasa barka ina ma lalle mutanen duniya yi la'akari ana iya samu kwanciyar hankali cikin irin abin kamar na kwallon kafa wanda matasa a cikiya a sa cikin murnar ka yi magana cewa wasu biranen kasar ta faransa kama daga eh, paris bordeaux nantes da lille mutane sun fito da dama eh, don eh, mutane wanda ke don wasannin motsa jiki wajen ɗari uku da matasa dubu za su je da shugaban kasa don su karbi wa'annan yan wasa katifa ka gani mutane za su yi daga nesa yanzu da muke magana da kai idan aka duba a takaice mi za a iya cewa ke faruwa a birnin paris yanzu haka yaya garin ya ɗauki harami ne eh zancen harami ai ba a iya amma kwatanta shi saboda a yanzu duk abin da ya zama wata mashaya duk abin da ya zama wajen wani cin abinci duk abin da ya zama wajen akwai inda ake haɗuwa wata inuwa ko wani inda mutane su zamna su yi shirin wannan Eh, wannan jaruman Allah yana cike tatar da mutane kuma koma a wai a ke zancen wani abubuwa na na tashi hankali zai kawo cikin kan mutane kowa yana murna yana jin daɗi saboda wannan sallah. Bangaren tsaro a ƙarshe Hashim Umar za a iya cewa gwamnatin Faransa ke na yanzu haka a birnin Paris zancen da muke akwai 'yan sanda da dama da ke yawo kenan domin tabbatar da tsaro. na yi zancen mutane a hankali kwanci shi shi ne ko jiya da dare idan kun kalla a talabijin lalle an zo kamar wasu matasa sun hau mota safar kwanci da kuki ma eh, yan eh, jami'an tsaro suka zo suka kewaye wurin suka mai da eh, haraka yadda ya kamata. Hashim Umaru mun gode da fatan za a yi bukukuwa lafiya. Matalla, matalla, matalla.